ça correspond pile poil à l'époque où vous aviez déjà. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau talata hudu ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sanar da bada tallafin naira biliyan 4.8 don tallafawa masu dauke da cutar HIV/AIDS mai karya garkuwar jiki. bayan da hukumomin amurka suka dakatar da shirin da ke tallafawa masu fama da cutar a kasashe da dama ciki har da najeriya ya ce ina ɗaya daga cikin masu fama da wannan cuta da ke kare garkuwar jiki muna cike da farin ciki musamman wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka ta yau za mu buɗe layukanmu ne don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin wani irin tasiri tallafin da kasashen waje ke ba kasashen afirka ke yi a nahiyar lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus one a sai a jero lambar sannan muna kuma tafa da shirin allah ɗaya gari bamban wanda ramatu garba baba ke gabatarwa a wannan makon za ku ji cewa 'yan najeriya da ke rayuwa a ƙasashen ƙetare sun koka da shawarar da wani ɗan ƙasar ya bayar na sanya musu biyan harajin dala 500 wato dala 500 a duk lokacin da suka kai ziyara Najeriya. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabon harajin da Amurka ta sanya a kan kayayyakin China ya fara aiki a yau Talata, yayin da ba tare da bata lokaci ba, China ta sanar da ƙaran haraji a kan kayayyakin da Amurka ke kaiwa ƙasarta. ta. china ta ce ta sanya harajin kashi 15 a cikin 100 akan gawayin kwal da gas ɗin amurka da kuma ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 akan ɗanyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci matakan da amurka dai ta ɗauka a kwanan nan sun hada da sanya harajin kashi 10 cikin 100 akan dukkan kayayyakin china wanda shugaba trump ya bayyana a matsayin kokarinsa na matsawa china lamba akan ta dauki matakin hana safarar kwayar fentanyl zuwa amurka gwamnatin amurka ta bayyana china a matsayin babbar hanyar samar da sinadaran da kungiyoyin da ke harkar miyagun kwayoyi na mexico ke amfani da ita wajen sarrafa fentanyl kimanin mutane goma ne aka kashe a wani harin harbi da aka kai a wata makaranta da ke tsakiyar kasar sweden a yau talata cikin waɗanda suka mata har da wanda ake kyautata zato maharin ne a cewar jami'an 'yan sanda harin dai shine mafi muni da aka gani a wata makaranta a tarihin kasar kimanin mutane goma ne aka kashe a yau abinda shugaban 'yan sandan garin orebro roberto eid forest ya shaidawa manema labarai kenan ya kara da cewa 'yan sanda ba su tantance takamaiman adadin waɗanda lamarin ya shafa ba a lokacin saboda yawan waɗanda suka jakata haka kuma bai ba da ƙarin bayani akan adadin waɗanda suka jakatan ba sannan 'yan sanda ba su ba da wani bayani akan daye ko shekarun waɗanda suka mutu ba kuma ko ɗalibai ne ko malamai a makarantar sakandaren risbexka ta matasa kafofin yada labarai da yawa dai sun ba da rahoton cewa wanda ake zargi da kai harin ya harba kansa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun faɗa a yau talata cewa hare-haren da jiragen saman rasha marasa matuki suka kai a cikin dare sun lalata gidaje da wasu gine-gine a yankuna da dama rundunar sojan ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun harbo jirage marasa matuki guda 37 daga cikin 65 da sojojin rasha suka harba a hare-haren a yankunan cherkasy chernihiv kiev poltava da kuma sumi Hukumar sojan yankin Sumi ta ce hare-haren sun lalata gidaje takwas da wata makaranta a yankin. Gwamnan Charkasi Ihor Tabaret ya faɗa ta Telegram cewa tarkacen jiragen da aka kakkaɓo sun haddasa gobara a wasu cibiyoyin kasuwanci guda uku a Kiev. jami'ai sun ce tarkacen jiragen da suka fado sun lalata makarantu da dama da kuma wani asibiti ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a yau talata cewa na'urorin kariyarta ta sama sun lalata wani makami mai linzami na ukraine a saman tekun azov a ƙarshe 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rwanda da suka kwace birnin goma da ke gabashin congo sun sanar da tsagaita bude wuta a yankin ajiyar litinin saboda dalilan ayyukan jin kai biyo bayan kiraye-kirayen su bude wata hanya don kai kayan agaji da kuma ba dabban mutanen da suka rasa matsugunansu damar bi ta wurin 'yan tawayen m23 sun ce a yau talata tsakaita wutar ta fara aiki sanarwar dai na zuwa ne jam kaɗan bayan da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe akalla mutane 900 a faɗan da aka kwabza a birnin goma a satin da ya wuce tsakanin 'yan tawaye da dakarun congo birnin da ke da mutane miliyan biyu. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin Najeriya ta bayyana matakin fara daukar nauyin kula da masu dauke da cutar HIV AIDS mai karya garkuwar jiki inda ta ce ta ware kusan naira biliyan biyar don ci gaba da kulawa da su bayan da Amurka ta dakatar da shirin da ke tallafawa masu dauke da cutar. lamida Abubakar Sokoto na dauke da karin bayani a wannan rahoto da za ku ji. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta aminta da ware kuɗi kimanin naira biliyan hudu da miliyan ɗari takwas domin ci gaba da tallafawa ga masu cutar nan mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS bisa la'akari da ire-iren tallafin da suka saba samu daga ƙasar Amurka. tun bayan jayin hannun amurka daga ba da wannan tallafi na masu ɗauke da wannan cutar ta hiv suka fara kokawa tare kuma da bayyana cewa za su shiga cikin wani mawuyacin hali da kuma tunanin inda za su samu tallafi na magunguna tun dai bayan sanarwar da gwamnatin najeriya ta bayar na tallafawa masu wannan cutar kungiyoyi masu zaman kansu tuni suka fara tsokaci if things like this are coming up we don't have any reason to run to outsiders wannan wani shugaba ne na wata kungiya da ke fafutukar kare masu fama da cutar nan mai kare garkuwar jiki mr emmanuel tumba a yankin na niger delta yana cewa ne mu kungiyoyi masu zaman kansu tuni muka kasa muka tsare kuma tare da ba da bayanan cewa gwamnatin najeriya za ta ba da tallafi kuma a gaskiya wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka ya yi daidai kuma wannan tallafi da aka tallafawa masu wannan cutar mun yi ta fafutuka kuma mu kungiyoyi masu zaman kanmu muna da yakinin cewa najeriya za ta tsaya da kafafunta da haka kuma na tuntuɓi wasu da ke ɗauke da wannan cutar ta hivx domin koya suka ji da wannan mataki na gwamnatin najeriya i'm speaking on behalf of those that have been affected by hiv is i'm very happy and wannan tana cewa ne suna na esther ina magana ne a madadin waɗanda suke ɗauke da wannan cuta ta hivx saboda haka kuma muna cike da farin ciki musamman matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na tallafa muna da magunguna magana a sassa daban-daban na Najeriya wannan gaskiya ba karamin namijin kokari ba ne. Wannan yana cewa ne sunana Daniel ya ce ina ɗaya daga cikin masu fama da wannan cuta da ke kare garkuwar jiki muna cike da farin ciki musamman wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na tallafa muna wannan abin a yaba ne. Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a ƙasar suka fara tsokaci Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum. E wannan mataki da Najeriya ta ɗauka bayan wannan zartas da hukunci da ƙasar Amurka ta yi Wato abu ne dama da muka yi bayani a baya haka ya kamata a ce ƙasar Najeriya da sauran ƙasashen Afirka sun kasance. Su san cewa fa duk wani abu na taimako da kuma wani tallafi da ake bayawa daga turawan yamma ba wai wani abu ne da zai tabbata ba ba wai a wannan bangare kadai ba har ma ya kasance sauran bangarori da dama domin ta nan ne kai za mu iya tsayawa da kafafunmu. Kawo yanzu dai alkalumma sun tabbatar da cewa mutane miliyan ɗaya ne ke fama da wannan cutar kuma ba su da magani a sassa daban-daban na Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida lamida abubakar sokoto to an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin wani irin tasiri tallafin da kasashen waje ke ba kasashen afirka ke yi a nahiyar kafin nan ga shirin allah ɗaya gari bambam wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani to jama'a mu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon batun a dinga karbar haraji har na dala 500 daga hannun 'yan najeriya mazauna kasashen ƙetare a duk lokacin da suka kawo ziyara kasar ya janyo martani daga 'yan ƙasar da ke zaune a sassan turai ba wani dalili da za a ce wai kana dan kasa wai dan zaka je kasar ka wai sai ka biya wai haraji wannan gaskiya ba karamin rashin ilimi ne a wajena ba shawara ba ce saboda ita kanta ƙasar yawanci me ya sa ma ake fita a batta duk wanda yake zaune a wata ƙasa yana zaune ne a larurati amma da ƙasar tana da daɗi ba ta inda za a yi ka fita ka je ka yi gudun hijira ka koma wata ƙasar ka zauna karɓar haraji a wurinsu, sai dai ma ya hana wasu zuwa sai dai duk da haka akwai waɗanda ke ganin akwai hanyoyi da dama da mazauna ƙasashen wajen za su taimaka tattalin arzikin Najeriya. Ya kamata idan su suna so turo wakili daga ƙasa Najeriya mu zo mu zauna mu san ta wani fanni ke gani za mu zo mu taimaka wa Najeriya tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka. To amma idan suka ce za a takura ne irin wannan kawai tafiyan ma ta gagara ka je ƙasa. to sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba. Wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla. A wani gari sun tashi masu cin tata, duk ayyukan sosai illuwin ka ka kyauta. A wani gari To a makon da ya gabata ne wani ɗan Najeriya mazaunin Ingila mai suna Chip Dokun Olumofin a cikin wata wasiƙa da ya rubuta ya shawarci shugaban najeriya bola ahmad tinubu kan aiwatar da dokar biyan harajin na dala biyar dokar da ya ce za ta taimaka ainan a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar musamman a lokacin bukukuwan kirsimeti zuwa sabuwar shekara da 'yan ƙasar ke tururuwa zuwa gida sunana mubarak ni mazaunin paris ne kuma ina ganin shi kanshi wanda ya faɗi wannan magana wato ɗayan biyu ne kudai ya faɗa ne saboda yana yin shagube ga ita gwamnatin tarayya ganin cewa yanzu an kawo sabuwar doka haraji wacce kuma kusan kuma sai an caji haraji a ciki hatta mutane wanda suka mutu shi isa watakila yake shagube kan cewa zuwa inda suke diaspora su idan sun zo ya kamata a yi ɗauki haraji a gurinsu kuma yana yi ne saboda yana maula akan wani abu da yake nema a wurin gwamnati ko wasu mutanen da suke cikin gwamnati da akwai rashin wato sanin menene haƙƙin ɗan ƙasa ko da a cikin gida yake ko kuma a cikin wajen ƙasa yake duk duniya ba inda yake irin wannan ga dan da ya saba zuwa najeriya duk lokacin bikin kirsimeti ya ce bai ga dalilin bayar da wannan shawarar ba. It is very sad to hear that people are trying to take advantage of other Nigerians in the Wannan abin takaici ne, kai wani ya soma tunanin yadda za a ci da gumin 'yan Najeriya da ke zaune a Turai. Abin bakin ciki ne da kuma rashin adalci don bayan ka galabaita da biyan haraji a Turai, ka ce za ka gida hutawa. kuma nan ma a ce sai ka biya haraji har na dala 500 ba mu aikata wani laifi ba face mun fito don nema a kanmu rayuwa mai inganci sunana salahu adamu ka zaure to gaskiya ne ba na goyon bayan wannan kuma duk wanda ka ga ya fita ya tafi ƙasar waje zama ko ma menene ma da ya kai inda ƙasar taka tana da kyau ba ta inda za a yi ka fita ka je wata ƙasa ka zauna sannan abu ne ita kanta kasar mai ta wa mutane tunda in karatu kake zaka ka kan cewa ta taba taimaka ma da koda kwandala ba sannan hasali ma idan kana za ka iya zuwa yan basin ka ce kana neman wata takarda ko wani taimako duk abin da ka fitar da shi sai ka ba da kuɗi shi dajin dokun ya danganta al'amarin da abin nan da hausawa ke cewa idan kana da kyau sai ka kara da wanka ganin cewa dama 'yan Najeriya mazauna turai na taka muhimmiyar rawa a haɓaka tattalin arzikin ƙasar don haka ne ya ce ya kamata su baya da ƙarin gudunmowa. Ya zana dansa hasashen da shi ɗorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta ɗorewa. ya zana daura majanyin da ya sun cewa gida na za ka to miliyoyin 'yan kabilar igbo ke tururuwa zuwa najeriya a lokacin bukukuwan na kirsimeti na kuma tuntubi chief tony tickland ɗaya daga cikin jagororin kungiyar naido wato na 'yan najeriya mazauna turai reshen jamus chief tickland a nashi bangaren ya ce kada kowa ma ya tada hankali sanin shugaban najeriya bola ahmed tinubu mutum ne mai tunani mai kuma aiki da hankali i know that uh, our well experienced uh, his excellency president tinubu Na san shugaban mu Bola Ahmed Tinubu yana da gogewar da ba zai ma saurari wannan shawarar ba. kalli irin kalubalen da 'yan najeriya ke fuskanta a duk lokacin da za su je garin gida na kashe kudin tikitin jirgi ga matsalar tsaro da sauransu saboda haka kada ma a soma don hakan zai sarewa da dama gwiwa aisha abu da ya kamata gwamnatinmu su ya kamata su gyara matsalolin da ke cikin ƙasanmu saboda matsalar ne yawanci mutane suka bar ƙasa su gyara matsalolin da ke cikin ƙasan don su jawo mutanen da suka bar ƙasan su dawo gida su zo su yi aiki zancen harajin har dala ɗari biyar gaskiya ba mai ba ne saboda ma sun biya wannan kuɗin me zai yi ta wani ne zai hau kai ya zanna. Sai dai a kasashe kamar turkiya. karbar haraji makamancin hakan ba sabon abu ba ne amma kuma 'yan ƙasa ke amfana daga harajin in ji muhammad kwanda da ya shafa fiye da shekaru takwas a ƙasar akwai some other ways da gwamnati ta iya samun kuɗi ba wai sai wanda suke shigowa kasa a ce wai sun bada dala ɗari biyar ba yanzu kinga kamar turkiya su ma suna amfani da wannan abin amma su kuma wanda zai fita daga ƙasar ne dala ashirin yake biya to kinga dala ashirin nan kuma gwamnati ta ce ga abin da ake yi da shi to at least da mutane suna iya sanin dala ashirin da suka ba da su fita su tafi wani country for leisure tourism haka haka yawon bude ido ko kuma dai wani abu haka ko kuma dai in suka bada dala ashirin nan sun san me aka yi ma jama'a da wannan kuɗin amma kin ga mu Najeriya babu wannan accountability nan to ka bada dala ɗari biyar baka san me aka yi da shi ba ka shiga cikin aljihun manya irin wannan da abubuwan nan da ba wani abin da mutum ne gaskiya zai ce zai bada da niyya ɗaya. you rahotanni dai sun nuna cewa a bara kaɗai 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen etare sun aika da sama da dala biliyan hudu zuwa gida lamarin da ake ganin ya taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. har za a iya mai da wannan doka a ce an yi dokar cewa a dinga karɓar dala ɗari biyar haraji to wanda a yi dokar cewa duk wanda yake kasar waje to sai ya yi wani investment a cikin ƙasar a ce doka ce dole sai ka yi wani investment misali da ya kai dala ɗari biyar ko dala dubu ɗaya ya danganta a ce wannan ya zama wajibi dole sai ka yi wannan sai ya fi kyau saboda tun da business ne ko ce kasuwanci ne za ka mora sauran mutane za su mora sannan gwamnati za ta mora ta fuska haraji to ni ina ganin wannan shine abin da ya kamata a ce an yi amma ba a ce kawai za a dinga karban haraji kai tsaye har na dala 500 a gurin 'yan najeriya ba madalla to ba sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin bon na tarayyar jamus to a gaida ramatu garba baba yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. to mun samu kira daga Nijar wane ne a layi na Nijar kana tare da mu na Nijar kana tare da mu ko layin ya katse ne lambar da da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili shin wani irin tasiri tallafin da kasashen waje ke ba kasashen afirka ke yi a nahiyar Ta wani ne a kalayi wani ne a kalayi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tare da garba kare ne likitan rediyo daga nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa. To muna jin ka likitan rediyo. To alhamdulillah alhamdulillah. To da farko dai yadda ainihin eh, gwamnatin Amerika ta janye musamman ta wajen tallafawa wajen ciwon HIV. kuma Najeriya ta bada nata gudunmuwa to wannan zai kasance kamar zai sai an yi yayi ne zai kyau a ce kasashen mu su tashi tsaye su ga cewa sun tallafa masu wannan ciwon ta kowane bangare duk hanyar da za a samu a tallafa domin kusan kamar a ce yanzu an sa mutane kasashen duniya ne kowanne ya yi kokari ya tallafa wa kansa ni gudunmawar da zan bayar kenan allah ya sa gwamnatocin mu su samu hanyoyin da za a tallafa wa waɗannan bayan allah. to muna godiya likitan rediyo daga jihar nasara bari mu je kebbi wani ne kan layi. salamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum salam wa rahmatullah. sana bala na minta da ta abu na ka ta to muna jin kamalan bala. To, ra'ayi na Amerika ta yi daidai ni haka ta yi amma a ra'ayi a ba su yi ra'ayi ba. Amerika ta yi daidai da ta yi tallafi ya kamata dukkanin ƙasashen Afirka kowace su tsaye a kawunta. Yanzu dukkan wani abu da ya shahi tallafi da kowane fanni a Najeriya yanzu ƙasashen za su yi ƙoƙari su aikata mutane bayanan sai sun saurari wata ƙasashe na duniya ba. saboda kasashen duniya yan jari hujja ne babu wani abu da za su yi domin talaka na afirka a'a ba haka ne da haka allah sa su kula rike mana kashida su rike mana amana su ba mu mu da allah ya ce samu to muna godiya malam bala bari mu sake komawa a nijar wane ne akan layi Eh, to assalamu alaikum murya amerika wa alaikum assalam to muna jin ka ba da ra'ayi na bisa ga wannan take kuce da aka cewa wai gaba ko da shi muka rashe mu da baka fata muna zuwa muna dogara ga wasu ba mu san ya kamata ƙarshen da afirka ku tsaya ku zagi ku da kanku ku zagi ku da kanku ya kamata ku tare gara da wai sai an ba ku sanin iya bai jini wani magani ba ta gode ne da amerika kuma ma la alina shugaban ku da murya arewa dai godiya cikin yawon nishar mu ne da godiya bari mu je jihar sokoto da ke makwabtaka da ƙasar ta nijar wani ne kan layi abdulkadir sarkin hulumi to muna jin kamala abdulkadir alhamdulillah tabbas yi da ita ƙasar amurka ta yi da wannan rashin da take ba sa to ai ta yi bakin data saboda wani lokaci za ka ga duk su kasashen afirka irin tallafin da suke basuwa za ka ga wani lokaci ba za a amfani da su ba za a bi wata hanya da su amma yanzu ka kaga najeriya ai kaga tawa kan ta kyamun laili don muna fatan wannan ya zani na yakin gin wasu kasashe da ka ganin irin wannan tallafin da aka ba su na ciya su ma su fito ko a kan su kyamun laili muna godiya malam abdulkadir daga sokoto bari mu je jihar kaduna wani ne kan layi to sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to muna jin kamala ibrahim To, ina ganin wannan tallafi da kasashen waje suke bayarwa zan iya cewa kamar suna bayarwa ne da hannun dama su dawo kuma su karba da hannun hagu. Kuma suna da burin har yanzu a ce suna bautar da kasashen Afirka. yana da kyau ga afirka ta gane ta fahimta ka lokaci ne da bai ma kamata in waɗannan turawa sun kawo wannan tallafi a amsa ba saboda yan aka ci gaba da amfatu za su ci gaba da bukta da wannan kasar ne mu tsaya mu tsaya da kanmu mu nemi arziki mu tallafa mu al'umma mu shiyari ba mu tsaya muna jiran tallafi daga kasashen waje ba. to muna godiya malam ibrahim bari mu je jihar zamfara wani ne akan layi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah. sunana nasiru sai mu kai gwafe sakataren bugara yake bugu da da wata to muna jin kamalan nasiru. Eh, gaskiya tsakani da Allah mu mutum wanda muke cin gajiyar irin abubuwan da cikin Amerika suke bada wani tallafi tsakani da Allah suna matukan kokari kuma ba za mu so a ce gaskiya sun jaye duk irin tallafin da suke badawa a Najeriya saboda su suna alfaharin cewa idan su fara tallafi da yanda ake kai musu tallafi a Najeriya sai su kawo mutane su a jikadi amma tsakani da Allah muna iya Allah wadda da abin da Sinar Duro ya dauka a kan tallafi don Allah muna kira gare shi don Allah ya dawo wannan kudurin kwanan nan ya dawo da ci gaba da tallafawa ma Afirka saboda mun a jikin musamman mu jihar Zamfara ta ga ciwon mu jin daɗi. Ubangiji Allah ya fata ki lafiya ni sai na so rahoto ne mai gangan ke matakar kansa da rubuta jihar Zamfara. to muna godiya malam nasir daga jihar zamfara kuma da kiran ka ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu. su yanzu kuma ga maryam ta dawo da labaran duniya a takaice sabon harajin da amurka ta sanya a kan kayayyakin china ya fara aiki a yau talata yayin da ba tare da bata lokaci ba china ta sanar da karin haraji akan kayayyakin da amurka ke kaiwa kasar ta china ta ce ta sanya harajin kashi 15 a cikin 100 akan gawayin kwal da gas ɗin amurka da kuma ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 akan ɗanyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci kimanin mutane goma ne aka kashe a wani harin harbi da aka kai a mata makaranta da ke tsakiyar kasar sweden a yau talata cikin waɗanda suka mata har da wanda ake kyautata zato maharin ne a cewar jami'an 'yan sanda harin dai shine mafi muni da aka gani a wata makaranta a tarihin kasar kimanin mutane goma ne aka kashe a yau abinda shugaban 'yan sandan garin orebro roberto ed forest ya shaidawa manema labarai kenan ya kara da cewa 'yan sanda ba su tantance takamaiman adadin waɗanda lamarin ya shafa ba a lokacin saboda yawan waɗanda suka jakata jami'an ukraine sun faɗa a yau talata cewa hare-haren da jiragen saman rasha marasa matuki suka kai a cikin dare sun lalata gidaje da wasu gine-gine a yankuna da dama rundunar sojan ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun harbo jirage marasa matuki guda 37 daga cikin 65 da sojojin rasha suka harba a hare-haren a yankunan charkasi chernihiv kiev poltava da kuma sumi 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rwanda da suka kwace birnin goma da ke gabashin congo sun sanar da tsagaita buɗe wuta a yankin ajiyar litinin saboda dalilan ayyukan jin kai biyo bayan kiraye-kirayen su buɗe wata hanya don kai kayan agaji da kuma ba dabban mutanen da suka rasa matsugunansu damar bi ta wurin masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana inda wata tawagar abokan aikinmu za ta kawo muku wani sabon shirin idan ana so a sake sauraron wannan shirin koma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram da facebook da ma youtube idan ana neman labarai da dumi su. Maryam da ce ta taya ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu Carl Stalin da ya kula da na'ura. A madadin su ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya. Karfe hudu kenan daidai na yamma a agogon Washington DC. Salamu alaikum.